Ah, yan uwa musulmi mun san muna cikin azumin watan ramadan kuma wanda muke gudanar tafsiri a wannan masallaci masallacin abu huraira radiyallahu an malamin da ke tafsir ah, a dr mansur ibrahim kamar da ku sani a jiya ya yi tafiya umra sati guda kuma ya bar ni in rika mishi tafsir hasar da ya dawo sannan ya ci gaba to ina roƙon afuwa ga masu saurare waɗanda ke a nan waɗanda ke ganin mu a talabijin cewa sai su yi mana rangwame ba za mu iya yin kamo da malam ke yi ba ba mu da zalaƙa da bayyana abubuwa kamar yadda ke bayyana sai mu yi hankuri haka nan allah ya amfanar da mu da abin da za mu faɗa na abin mai amfani kuma abin da muka kuskure a ciki Allah shi yafe muna to mun san muna cikin suratun nisa waya take bayyana wa hukumci na tsare haƙƙoƙin mata ko kuma tsare haƙƙoƙin masu rauni duka mata da ba matan ba to bayanin da ya gabata a jiya mun tsaya game da abin da ya shahi gado wato annan muka kwana karatun jiya a karatun yau za mu tashi kuma ga wani hukumci wanda ya shahi matan kuma ya haɗa mata da maza shi ne hukuncin zina idan mace ta yi zina ko kuma abin da ta yi tare da namiji ga abin da hukuncin sunan ta yi za mu gani a cikin wannan ayar da za mu karanta insha Allah da bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا to bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wallati atina alfahishat haqiqa waɗannan mata waɗanda ke zo ma alfasha ita ce zina min nisa'ikum daga cikin matattakin ku wato matattakinku ma'ana kenan musulmi yan uwanku idan mace tana musulma mumina ta zo mazina to ga hukuncin da Allah ya sanya gare ta ya ce shaidu alaihinna arba'atan minkum ku shaidas akan su arba'atan mutane guda hudu minkum daga cikinku wato minkum din nan ai daga cikin ku musulmi ku samu shaidun mutum hudu daga cikin ku musulmi su shaidu da tayi zina wato nan Allah ya sanya wani irin sharadi wanda yake mai karfi ga sha'anin zina Shi ne cewa a kawo shaidu guda hudu ba a takaita shaidu guda ba ko mutum ɗaya ko mutum biyu a sai sun kai guda hudu wannan saboda abubuwa da yawa na farko akwai tagalizan alal mudda'i domin wanda ya ƙara cewa wane ya yi zina ko wance ta yi zina to hukumci ne wanda ke sai an yi takatsantsan da bincike mai zurfi a kansa a tabbatar da gaskiya abin don haka mutum guda nan baya isa shaidu aka ce haka mutum hudu kaga an tsananta ma wanda kai karat na ɗaya kenan sannan na biyu akwai ruhewa ga yarli na mutane domin cewa sai an kawo mutum hudu to an taimaki wanda ake zargi da zinat wato taimakon da aka yi masa idan aka ce mutum guda ya isa shaidu aka kawo aka zartar masa da hukuncin zina aka yi masa bulala ko aka jehe shi kaga an kamar an kece alfarmarsa sannan an kece alfarmar ƴaƴansa wato ma'ana kenan an aibanta su an aibanta ɗiyansa an aibanta matansa an aibanta yan uwansa da kowa wato zai zai za su rayu ko shi ana dibin su ubansu ga hukuncin da an kai masa na zina don haka an ka sanya wannan sharaɗi aka ce ku kawo mutane guda hudu daga cikinku sannan kuma wannan ya kai gaya ga samun shaidu wato abin nan mutum hudu sun kai gaya ga shaidu wanda yake na gaskiya sannan kuma an shar'anta cewa waɗannan da su shaidun nan tila su zama adillai kuma mummennai ba a karɓar fasiki ko kuma a wanda yake ba ba adili ba sannan ba a karɓar shaidun nan ba a son ka kawo mata ko ka kawo mace da namiji ka haɗa man namiji biyu mace biyu daga shaidu ba a sosai maza kuma waɗanda abin nan ɗaya muminai adillai su za a kawo wa ga shaidu na zina to sai wannan aya kuma Allah ya ƙara sanya wani sharaɗi wanda ke mai ƙarfi shine ya ce inda ya ce nan shaidu alaihin atan minkum ku shaidas kan su mutum hudu daga cikin ku musulmi sai Allah ya ce fa in shahidu idan sun kai shaidu shina yau ka kawo su ba su yi shaidun ba ko ka zo da su biyu su yi shaidu biyu ba su yi shaidu ba ko kuma uku su yi shaidu guda ce ni ban ya tabbatawa wato sai sun yi shaidu kuma shaidu nan ya zan bayyane ba ta aridi ko kinaya ba idan aka zo da mutum hudu masu shaidu a kan zina biyu suka shaidu cewa lalle sun gane su suna zina iyanan kamar maciyan kwalli a cikin tandun kwalli biyu suka ce to mu kam ko da muka iske su suna cikin ɗaki ruhe kuma sun abin da suke yi ba ko kuma ko da muka zo sun tahe wannan na ɗarmin zanne wannan ɗarmin wandonsa babu shaidu domin waɗannan biyu sun kare da wannan shaidun kaga duk dai gaya a ruhe mutuncin wanda ake zargi da dai da yi zina to idan waɗannan hudu sun ka shaida shi aka in shahidu har sun ka shaida fa ko fil buyut su waɗannan matan da ake zargi cewa sun yi zina ku tsare su a cikin gidajensu wato ma'ana kamar abin nan nau'i ne na ɗarmewa a ɗaure su a cikin gidajensu a hana musu yawo don me don kada su je su watsa wannan fitina ta zinat don haka ake cewa a tsare su a cikin gidaje hatta ya tofa hundar maut har lokacin da mutuwa ta iske su suka rasu sannan wannan cutar ta zina ta yi wato kenan tsare su za a yi a cikin gidaje a cikin gidajensu har su mutu wannan saboda a kange sauran al'umma waɗanda an waje ba su faɗa ga musibar zina ba su ma kada su fada domin idan aka bar suna yawo to za su kuma samun wasu su afkar da su a cikin wannan fitina ta zina aw ji Allahu lahunna sabila ko kuma a tsare su har da Allah ya sanya musu mafita wato a basu a cikin gidaje har da sun ka mutu ko Allah ya sanya musu mafita to a cikin wannan aya Allah bai sanya ma matan mafita ba masu yin zina to ina sanya musu mafita ya sanya musu mafita a cikin wasu ayoyi waɗanda ba wannan ba a cikin suratul nur Allah ya bayyana da hukuncin zina yace az ya waz-zani fajlidu min huma minhuma mi'ata jalda kaga nan an haɗi hukuncin abin nan waɗanda suka yi zina ba su yi armi domin wannan hukunci na samari ne ko samrayi da da budurwa da suka yi zina za a yi musu bulala ɗari ko gwanin su to wanda an mai armi ya fara mace ko namiji shi kuma idan ya yi zina fa me za a yi mishi sunna ta bayyana cewa a jehe shi kamar da ya inganta ka a cikin hadisai masu yawa na annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan shine hukunci abin da hukuncin wannan aya sai malamai da yawa kuma suna bayani cewa wannan hukuncin kamar da muka faɗa hukunci ne wanda ya zo a farko farkon musulunci kafin a shahe shi waɗanda ke cewa an shahe wannan hukuncin da wannan aya da muka karanta yanzu ta suratul nur wannan shine hukunci wanda an na farko akan zina aya da za ta biyo mishi za ta ƙara wannan abin ma'ana bari mu karanta ta majiya Allah ya ce walla zali واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن malamai suka ce waɗannan ɓangarori biyu na aya waccan aya ta farko wadda muka yi an yi ta ne ga mata waɗanda suke muhsinnai waɗanda adda aure suka yi zina su za a tsarewa ga wani ƙauli wani ƙauli kuma suka ce a'a ya haɗa dukkan wanda ya yi zina in mace ne in namiji abin nan ne in mai aure ne in mara aure duk waccan aya ta shahe shi kuma wannan da aka ta shahe shi to Allah ya ce wallaza ne kuma waɗannan su biyu ya atiya ne ha da ke zo ma alfashan na ita ce ta zina fa'azuhuma ku cutar da su wato ma'ana ku zarge su a farkon musulunci kenan idan mutum yin zina a zarge shi ko a cutar da shi fa'in ba idan suka tuba wa aslaha sun haggiyawo ta ayyukansu fa'aridu an huma ka da kai da gare su inna Allah na tawaba iya Allah mai karɓar tuba ne kuma rahimin mai jinƙai ne mai tausayi ne ga bayansa to ita ma wannan aya kamar waccan ta farko malamai sun ce waccan aya an saukar da ita ne tana hukumci akan mace wadda take mai aure ta yi zina to ita za a tsare ta a cikin gida har lokacin da mutuwa ta zo mata ko kuma Allah ya saukan mata da wata hanya wadda ba ta tsarewa ba wannan kuma suka ce ta zo ne ga samrayi da budurwa waɗanda ba su yi aure ba suka yi zina su maimakon a tsare su har su mutu to ga hukuntun za a yi musu shine Allah ce nan ma wato ku cutar da su bil kalami wa ta'ayyir shine ku a zarge su da magana wato irin abin da zai bata musu rai kamar a ce kai arwa samna ne ne kamar ka kazina irin wannan aiban tawar wasu kuma suka ce ma a doke su da takalmi wato a doke su da bugu haka kamar a tayar da su cikin mutane kowa zarge su a sa takalmi ana bugu a ce wani kamar kake yin zina kaga an aibanta shi to wannan shi abin da wasu malamai suka ce wasu malamai kuma suka ce a'a wannan aya ta farko ita ke maganar zina wannan aya ta biyu walla zani tana maganar maza guda biyu waɗanda suka yi liwaɗi tsakanin su da juna to su za a wa wannan gabanin hukuncin za a mafi mashi su sai dai wannan fassara malamai da sun raunana ta domin sun ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi saɓani game da hukuncin liwaɗi amma ba wanda ya yi hujja da wannan aya haka ashe wannan hujja da ita akan wannan aya to hujja ce mai rauni dalilin su kuwa suna cewa nan da Allah ce walla zani ya ta ne ha ita ce alfasha wato talewadi sai suka fassara aya ta farko wallati atinal fahish suka ce nan fahisha anan ba zina ba abin nan eh, ke tsakanin mata maɗigo suka fassara wannan aya ta farko da maɗigo wannan aya farko da da to wannan fassara ce da ke mai rauni ko da tsari na ayat yana raunanar da wannan abin nan fassara to waɗannan hukumci guda biyu dukkan su dai hukumci ne na farkon musulunci Allah ce su waɗannan da sun yi wannan zina fa azuhu ma ku cutar da su amma fa ta ba idan suka tuba daga daga zinarsu fa aridu sun haka da kai an huma fa ku kawo da kai an huma da gare su inna Allah haƙiƙa Allah kana tawwaba mai karɓar tuba ne ga dukkan wanda ya tuba rahima kuma mai jinƙai ne mai tausai ne ga bashi abin nan tuban to ci gaba إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما to wannan aya tana da munasaba da ƙarshen waccan aya da ta gabata domin Allah ya ce idan suka tuba ku da kai da gare su wato kada ku koma abin nan zargin su ko kuma aibanta su inna allaha kana tawwaba hakika allah mai karbar tuba ne kuma rahiman mai yawan rahama ne to sai ya faɗi yadda tuban yake don mu saurara mu ji ya ce inna mattaubatu hakika abinda a tuba kawai wato ma'ana tuban da Allah ke karba kawai shina wato alallahi tuban da Allah ke karba kawai yana ga lillazina ga waɗannan da ya amaluna su da ke aikatawar mummunan aiki bi da jahilci wato su aikata aiki da rashin sani tubu na min karibin sannan su tuba nan take nan kusa wa fa'ula'ika waɗannan ya tubu Allah Allah zai karɓi tuba a kansu wa kana Allah hakika Allah bai gushe ba aliman masani kuma hakimin mai hikima ga ayyukansa wato wannan aya ita ma tana nuna mana cewa idan mutum ya aikata aiki wanda Allah ya hane shi daga na alfashar dai an kai magana ne ko kuma waninsa domin nan cewa ya amalu na su a su anan ya haɗu ko wani irin abin nan sabo tun daga kafirci har zuwa abin da yake haram har zuwa abin da yake ƙananan zunubai duka duk suna shiga cikin aso to wanda ya aikata wannan su bi jahalatin da jahilci to me an ma'anar wanda ya aikata sabo ko aikata laifi da jahilci shin wanda ya yi da gangan ko ya tuba a karɓar tubansa sai wanda ya yi da rashin sani sannan za a karɓi tubarsa ko kuma menene ma'ana to ita ma wannan kalma ta bi jahalatin malamai tun daga cikin sahabbai sun yi ta bayani game da ma'anoninta da yawa ana cewa nan dukkan abin da duk laihin da mutum ya aikata in dai zunubi ne wanda ya fita daga cikin da'a Allah to mutum ya aikata shi ne bi jahalatin wato ya jahilci akibar wannan abin ko kuma ya jahilci girman Allah ko kuma ya jahilci hannun nan da Allah ya yi masa wato jahili ne wanda ke sa shawarsa ta duniya ko shawarsa ta wani abu ta sanya ta ruhe wato ƙarfin imanin sa tunaninsa ta wannan laifin don haka ikrama ke cewa umuru duniya kullu haji hala wato dukkan al'amuran duniya waɗanda ba da Allah ba to jahilci ne don haka kenan nan bi jahalatin duk zunubin da ya shiga wanda mutum ya aikata babba ne ko karami to ana sa jahala kuma wanda ya aikata shi shine jahil wato jahili ne kenan ba wai nan wanda ya aikata zunubi da rashin sani ba amma wanda ya aikata da sani shi ba a karɓar tubansa to wannan ba shine ma'ana ba don mu fahimci wannan da kyawu ah, sannan kuma Allah ya ce to wanda ya aikata wannan wanda ya aikata zunubi min sannan ya tuba min qaribin a kusa nan take wato nan min karib mi amma anan min karib anan da yanzu zunubin ka tuba koko yaya abin abinda amma anan min qaribin anan shine mutum ya tuba gabanin mutuwa tun bai mutu ba ko kuma tun alamun mutuwa bai bayyana gare shi ba kamar wanda ke a cikin hadisi na tirmizi wanda ya ce Allah yana karɓar tuban bawa malam ya gargar matuƙar bai gargara ba menene gargara shine hitar rayuwa wato magagi na hitar rayuwa matuƙar mutum bai kai lokacin magagin mutuwa ba ya tuba to Allah zai karbi tubansa to ma'ana shine min qarib anan Allah ce fa ulaika waɗannan tubu Allahu alaihim Allah zai karbi tubansu wa kana Allah haƙiƙa Allah bai gushe ba aliman masani kuma hakiman wanda an mai hikima ga ayyukansa don abin da Allah ya tsara ya azatu akwai hikima ga tsarin walisat at-taubati tuba bata zamo ba lillazina ga waɗannan ya amaluna sayyi'ati da ke aikata miyagun ayyuka wato su yi jinkirin tuba ba su tuba hatta iza a hadar ahaduhumul maut sai lokacin da mutuwa ta riski ɗayansu ƙala sai ce inni tubtul al ni na tuba a yanzu Kwaton tuba ba shi na ga wanda zai kama aikata ayyukansa na zunubi ba kamar yadda yake so sai lokacin da ya ga mutuwa ta zo masa take sannan ya ce ya tuba wasu malamai na fassara wannan da cewa kamar wanda ke aikata zunubi yana jin daɗin zunubin a lokacin da yake yansa kuma yana da ƙarfi da nishaɗin da ya tuba shi bai tuba ba ya kai sai lokacin da ya ba shi iya wannan zunubin ko ƙarhinsa ya ƙare ko bai jin daɗin zunubin sannan ce ya tuba kamar a ce mutum yana yin zina bai tashi karinsa ya mutu sai ce ai na tuba da zina ban komai ga wannan ba tuba ba ne bai tuba min karibin ba <laughs> to irin waɗannan malamai na sanya shi a ciki don haka Allah ya ce nan ba sai mutuwa ta zo mutum ba sannan ya ce a yanzu ne tuba sannan wala alal lazina yamutuna hum kuffar kuma tuba ba shi ga waɗanda sun ka mutu ko za su mutuwa suna akan kahirci kamar irin tuban fir'aun sai zo ga ta ɗauka mutu ya ce ya tuba ya musulunta to duk waɗannan ba tuba ba ne ula'ika Allah ya ce waɗannan da sun su waɗannan a atarna lahum azaban alim mai yi musu tattalin azaba wanda an mai raɗaɗi su waɗannan su waɗannan da ke aikata zunubai ba su tuba sai lokacin mutuwa ta riske suna kan zunubin ko kuma waɗanda suke mutuwa suna rai su Allah yawa tattalin azaba wadda an mai raɗaɗi don haka nan tuba kamar da muka sani wajibi ne ga kowane musulmi ko shi ya yi ƙoƙarin tuba kuma idan mutum na laifi goma ko laifi biyar ba cewa za a yi duk sai ya bar su gaba ɗaya tuba daga laifi goma ba ya yi ƙoƙari ya fara barin guda in abu ya jiki ya koma tuba daga guda ya koma tuba daga guda har tuba gaba ɗaya wani ita ce masaba ta ahlus sunna a sabani ga mu'tazila suke cewa a'a in za ka tuba in kana laifi goma duk sai ka bar su lokaci guda gaba ɗaya to wannan kuskure ne kuma sharuɗan tuba mun san su ko mai hadari na cewa sharuɗan tuba guda uku ne mutum ya yi nadama ga abin da ya aikata wato rayuwarsa ta ɓaci ya baƙin ciki bisa ga aikin zunubin da yake yi sannan ya yi niyyar cewa ba za ya koma wannan zunubin ba duk iyakacin ransa sannan ya bar zunubin a cikin sa'ad da yake jin daɗin zunubin ko kuma a cikin sa'ad da yake aikata zunubin waɗannan su ne sharuɗa na tuba guda uku sannan akwai cikon na hudu shine idan wannan zunubin ya shahi hakkin wani mutum to ya barantar da shi wato ma'ana idan ya zalunci wani ga dukiyarsa ko ga mutuncinsa ko ga irilinsa ko ya masa ƙazafi to sai ya roƙi wannan mutum ya yafe masa sannan allah shi yafe masa sannan tubansa ya cika karɓaɓɓen tuba don haka tuba wajibi ne gare mu a koyaushe mai kokarin tuba ko da ko muna yi muna koma sabon amma kada shi zan mu ce ba za mu tubo don muna sabon kuma ba ka yanzu ma ka ce hatta ya hadini Allah kamar da mai ahadar ya ce ka yi zaman ka ba za ka tuba ba ce sai Allah ya shirya da ni kullum ka yi kokarin yin tuba kullum ka yi taiwaita istighfar ka yawaita abubuwan da ke sa ma tuba ka nisanci abubuwan da ke ga zunubi idan kana shawar zina masalan ka yi kokarin nisantar duk abin da zai kai ka ga zinat ka nisanci zama wuraren da ake yi ko ka nisanci abin nan zama da masu yi ko ka nisanci kallace-kallacen da ke zabur da shawarka ko ka nisanci karance-karancen littattafan da ke zabur da shawarka kamar irin karatun eh, abin nan nobels ko kuma kallon fina-finai irin waɗannan sai ka nisance su idan suna motsar da shawarka eh, to duk abin da zai dakushe ma shawa wanda za ta kai ka zuwa ga zina ko ga wani laifi wajibi ne ka nisance shi mun ga hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama a wanda ke hana mun hatta da zama bisa hanyoyi sai idan muna iya tsare hakkin hanyoyi daga cikin hakkin nan an ce ka rufe garin idanunka wato ma'ana ka kame su daga dibin abin da an haram domin dibi yawaita kallon shi ma yana motsar da shawa ko ga waɗanda addattijai balle ga samari don haka nan na ina kira ga samari su yi ƙoƙarin ba kansu aikin da zai nisantar da abin da zai zabar da shawarsu ku ci gaba da karance karance littattafai na musulunci da abin nan kallace-kallacen abin nan kasusuwa na musulunci na wa'azoji na masu ƙara muku imani ku nisanci duk abin da zai motsar da shawarku zuwa ga abin da zai kai ku zuwa ga aikata banna wannan yana cikin mataki na na tuba to wannan shine abin da an ma'anar ayoyin a takaice to mu ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتنهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاش بالمعروف فإن كرمتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا توبا أنا وأنا wannan sai an ka dawo kuma da ayar da attahi aka a ga sha'anin mata na tsare hakkinsu domin a cikin ayin suka gabata an ayin da an karanta suna nunawar a tsare hakkin mata saboda rauninsu to wannan aya ita mata na cikin irin waɗancan da suka gabata Allah ya ce ya ayyu hallazina amanu ya ku waɗanda kun kai imani la yahillu lakum ba halatta gare ku an tarithun nisaa ku gadi mata karhan bisa ga tilastawa bisa ga dole wala ta'duluhunna kuma kada ku matsar da su li tazhabu don ku tahiyar da bi ba'al ma adaituhunna sashen abin da kun ka ba su illa an yatina sai idan sun zo bi fahishatin da alfasha mubayyinatin wanda ke bayyananna Allah ce wa ashiruhunna ku zamna da su ta armatayya bil ma'ruf da abin da an ka ga shari'a fa in karihtumuhunna in kun haƙi amace su da wani hali saboda wani sashen halinsu to fa asa ana ana sa tsammanin an takarahu shay'an ko kuma da yawa akan sa tsammanin ku ki wani abu wa yaj'al Allah Allah ya sanya fihi ciki ne khairan kasiran alkhairi wanda yake mai yawa to ita ma wannan aya tana ɓata wata al'ada ce ta zamanin jahiliya wadda mutanen jahiliya ke yi ita ce ta gadon mata ko kuma gadon dukiyoyinsu a karatun da ya gabata an bayyana cewa al'ada ta larabawa suna da al'ada hana ma mata gado saboda suna ganin mata ba su yi wata wahala da ake ba su gado ba to fita batun wannan ma hatta da matan idan aka mutu aka bar su su ma sun zan kaya da ake gado don haka nan nan idan mutum ya mutu ya bar mace a zamanin jahiliya sai ta zan an gade ta wato wanda ya gade ta in dan wanda ya mutu ne ko kuma waliyin sani sai ya zan shi ke gadon armenta ko shi ke gadon doki da tabbari ma'ana gadon armenta shi zai armeta in yana so ko ba ta so ko kuma ya armar da ita ga wani in tana so in ba ta so to Allah ya ɓata wannan mugunyan al'ada ya ce kada ku armi baya halatta ga mata gare ku ku armi mata karhan bisa ga dole na an ce karhan da fataha wani wuri aka ce da lamma aka ce kurhan wato ana nufin wa abin nan nan karhan tilastawa ka tilasta abu shine karku amma idan aka ce kurhan ana nufin matsewa a matse mutum ya wahala ko kuma wahal da mutum da wani abu kamar da Allah ke cewa ga mata masu ciki hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wato cikin wahala ta ɗauki cikin sa wata tara kuma ta haifar da shi wata tara to amma anan da an ka ce karhan wato ku armi mata tilas ko suna so ko ba su so ko kuma ku gadi arminsu in suna so in ba ku so to Allah ya hana wannan to sannan kuma wala ta'adaluhunna kada ku wahal da su har yanzu ile ta zahabu don ku tahi da sashen abin da kun ka basu shi kuma ma'anarsa da an ka ce kada ku gade su tilas to sai wannan da an ka bata wannan al'ada ta gado bisa ga tilas sai su matsa mata har mata su kai cewa mu dai wannan wahala da muka ciki mun so mu ba ku wani abu don ku bari mu tahiyyar sai su amshi wani abu wato kaga sun gade su ta hanyar to duk da shi ma musulunci ya bata wannan ya ce wala ta'adulu hunna kada ku matsar da su ku rike su cikin wahala da kumci har ku karbi sashen wani abu da kun ka basu su masu tahiyyar illa an yatina bi fahishin mubayyana sai idan sun zo da alfasha wadda take bayyananna to wannan kuna iya amsar wani abu ga hannunsu to na alfasha na ita ma malamai sun yi bayani game da ita me ake nuhi akan cewa in sun zo da alfasha wadda take bayyananna wasu malamai sun ce zina ce anan idan mace ta yi zina to kuna iya karɓar wani abu da aka hannunta ko kuma kuna iya karɓe dukkan abin da aka hannunta ku kore ta ga fasara ta wasu malamai wasu kuma suka ce a'a ba zina ake nuhi a nan ba domin zina an faɗi abin da aka hukuncinta don haka nan ashe alfasha a nan ba zina ba ce don haka nan nan hassan albishiri ya ce alfasha a wannan aya ana nuhin zina amma hukuncin ga budurwa ne idan mutum yana arme da budurwa ta yi zina to sai ya amsa sadaki ne da abin da ya bata sannan a mata bulala a ɗarme ta tsawon sannan idan ta dawo a mai shi ta ga mijinta wannan ita ce a fasarar da hassan ya yi kuma abin da ya amsa na sadakin wa ya ce ko bai tafi ba to wannan fasara ta ce ta hassan albisiri sai fasara ta biyu ilaba shi kuma ya ce idan mace ta yi zina tana armi ga namiji to babu laihi ya mata abin nan wato ya da ita ya yi mata hukumci ko da zai amshe wani abu wanda ya bata shi an ma'anar wannan aya yau ko kuma yau hal da ita har ta zan sakkanta sannan ya sake ta tahiyarta sannan shi kuma a idan suka aikata zina su mata to ana iya amshe abin da ka basu na daga hannunsu to amma fassara wata fi zama sahihiya shine nan illa an ta illa an ya ati mu bayyana mubayyinatin sai idan sun zo da abin da yake alfashan nan ba zina ba wato abin da yake cutarsuwa ga miji kuma bayyananne shi zan miji bai iya hankurin dauriyarsa na wato abin nan um, illa da bi da mace ke masa ko kuma wani abu wanda yake shari'a tana iya diba shi kuma mutanen da ke zamna su sulhunta suna iya diba shi a tabbatar da lalle cuta ce to wannan shi abba laifi kamar mummunan hali ko kuma yawan kazanta da mutum bai iya dauka da ire iren waɗannan duka to shi wannan ana iya amsa wani abu daga hannun mace ta tafiyarta amma idan ba haka nan ba to baya halatta amshi wani abu ga hannun mace Allah ya ce wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zamna da mata bil ma'ruf abinda an ka sani ga shari'a wanda yake shari'a ta iyakance ma kowane namiji da sa shi ma mace da sa abin nan wato da da danata hakki to wannan ita ce ma'anar wannan aya a takaice ga abinda muka bayyana to ci gaba وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا to kuma sai wannan aya Allah ya cira ta da wani hukumci kuma na daban bayan an yi wancan hukumci na da ya gabata wannan aya za ta nuna wadda ita kuma yadda ake rabuwa tsakanin mace da namiji idan wani abu ya zo na arabun Allah ya ce wa in arattum idan kun kai nuhi istibdala zaujin mata tun musanyan mata makana zaujin bagiran wata mata wato nan in kun kai nuhin hurhuren mata ba ana nuhin kawai bisa son ranka ba in ka zura da mace kaggaji ka sake ta ka auro wata kuma in kaggaji ka sake ta wannan ba shine ma wato abinda an ma'ana idan ma'auratayya biyu tsakanin mace da namiji suna zaune kuma zaman nasu an ka samu matsala ta rashin jituwa ko tsakanin mata da miji ko kuma tsakanin matar ko mijin ke abin nan ke da laifi ko kuma matar ke da laifi kuma sasantawa na a da su ya gagara to har mijin ya yanke hujjaci abin nan wato shawara cewa zai rabu da wannan matar ya sake arme wata ba don shawa ba amma saboda dalilai kila na mugun halin mata ko kuma abin da yake yi wadda baya ya ɗauka domin da yawa za ka samu ko kuma duk ke da arme ya san mata na da irin wannan ɗabi'at za ka so su don wani hali nasu kuma za a haƙi su don wani hali nasu kowa ke da mata ya san akwai halin akwai halayen da matarsa ke yi waɗanda yake so akwai halayen da ta kuma waɗanda ba ya ɗauka to idan irin wannan ya faru ya zan kuma abin ya tsanani kuma an ta sasantawa kila an kai har gida wajen abin nan iyaye duk dai abin ya ci tura to ya ga ba abin da ya fi illa ya rabu da ita sha'arar wata mata to shi yana Allah ya ce idan har yayi nuhin hurhuren wata mata akan wata mata wa ataytum ihdahunna qindaran alhali ya ba su ko kuma wanda da ke annabi da ita ƙinɗar waton dukiya mai yawa ta sadaki komi yawan dukiyan nan fala ta zo min kada ku karɓi komi da gare shi waton ku ce ku karɓi wannan dukiyar ku sake ta to kada ku yi wannan kaga wannan aya tana da bambam da ta gabace ta wato kada ku karbi komai daga sadakin nan da kun ka shi Allah ya ce hu za ku karbi sadaki buhutanan bisa kiran ƙarya wa izman da zunubi mubina wanda ke bayyananne nan malamai sun bayyana cewa menene buhutan buhutan nan kiran ƙarya to me ake nuna kiran ƙarya nan wasu ka ce Abdullahi ibn Abbas ya ce abinda abu hutan a wannan aya shine zalunci wato kada ku karbi abinda da kenan kun ka ba su na sadaki bisa ga zalunci domin ka zauna da mace ka ji daɗi da ita kila ma har ka tsofar da ita to don rashin jituwa ya abin nan ya faru tsakaninka da ita tana wani hali wanda baka ya ɗauka ce ka kore ta kuma ka amshi dukiyar ga wannan zalunci ne ka zalunce ta ibn qutayba ya ce abinda az zalunci anan al-batil wato kana karba abin da yake haram wato kada ku yi wannan hoho Allah ce wa kaifa kuma ta yaya ta hu? za ku karbi abin da kun ka ba su wa kad abda ba alukum ila alhali sashen ku ya ji daɗi da sashi wato kowane ku ya umfana da sashi wa akhazna minkum misaqan galiza kuma sun rike su matan nan alƙawali tsakanin ku wanda yake galizan mai alƙawali wanda yake mai ƙarfi menene alƙawali mai ƙarfi a nan shi ma malamai sun yi ta bayani game da shi wasu na cewa inda Allah ya ce fa imsakun bi ma'rufin aw tasrifun bi ihsanin shine nan galiz wato kun yi alkawali cewa za ku zamna da su da abin da an ka sani ga shari'a wato ku zamna da su ga abin da ka sani ga shari'a idan sabani ya kwar tsakaninku an ka saba ma abin da ba ku iya jimirinsa to ku sake su amma bi ihsanin da kyautatawa ashe wanda ya zauna tare da mace shekaru masu yawa har lokacin rabuwa zo ya kore ta kuma ya amshi abin da abin nan ya bata kaga bai sake ta bi ihsanin da kyautatawa ba wasu kuma na cewa nan abinda ayan sun galizun ne kullum auren da aka yi tun a salatan wasu kuma na cewa a ƴaƴan da ke tsakaninku alhali waton wakar abda ba alukum ila adin sashen ku ya ji daɗi da sashe hakun samu haye hakun samu ƴaƴa to wannan ta'annuti kada ya shiga ku amshi abin kuka ba su wannan ba daidai ba ne to wannan shine abin da an ma'anar wannan aya ita ma a takaice insha Allah to sai aya mai bi mata wala ta tankihu ma nakaha ba ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا to har yanzu dai ana ƙoƙarin a tsare mata ko kuma a tsare abin nan masu rauni daga cikin tsare hakkin mata wannan aya ita maza ta bayanin abubuwan da allah ya haramta na daga mata ta a arma allah ya fara da wannan ya ce wala tankihu ya ku musulmi ya ku muminai kada ku armi ma na kaha aba ukum abinda uwayenku sun ka arma minan eh, nisa'in daga mata ki wato na kaha nan na aure ne ko kullawa aure ko kuma taki wato kada ku taki ko kuma kada ku armi abinda uwayenku sun ka arma minan nisa'i daga mata taki wato ko da bayan uwayenku sun sake su illa ma qar salaf sai abinda ya gabata a cikin zamanin jahiliya ana yin wannan uba ya arma ya mutu da ya gada ko uba ya arma ya saki da ya arma ko da ya arma ya mutu uba ya dauka to kada ku yi wannan shi a illa ma karsala sai abin da ya gabata a zamanin jahiliya babu dokoki na musulunci to kada ku yi wannan yanzu innahu haqiqatan wannan al'amari kana ya zan ta mummuna alfasha ka take matar da babanka ya taka wa makatan kuma ya zan wata ƙyacewa wa sa'a a auren Allah kuma ya zan wata irin mummuna hanyar da bata da kyawu wato mutum ya armi abin da uwansa suka arma ga cikon magana nan ta hurrimat alaikum حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا to daga cikin cikin wannan ayar ta gabata Allah ya ce ya ku waɗanda kun kai imani wata an kira musulmi cewa kada ku armi abubuwan da uwayenku sun ka arma na matattaki to ga cikin wannan magana nan Allah ce ku sani hurrimat alaikum an haramta a kanku ummahatukum uwayenku ku armi uwayenku an haramta muku Allah ya haramta wannan wato uwayenku wanda suka haife ku haramun ne ku arme su wa banatukum haka nan ku waɗanda kuka haifa su ma haramun ne ku arme su wa akhawatukum da ƴan uwanku ƴan uwanku waɗanda kun haga uwa ɗaya uba ɗaya ko uba guda ko uwa guda duk ɗan uwa wanda kuke da shi wanda kun ka hito tsatso guda shi ma musulunci Allah ya haramta da waton ku arme su wa akhawatukum oh, da ƴan uwanku wa amma wa ammatukum da ammominku waton ku. ammi namiji wan uba ko abin nan ko kanin uba in mace ce ya uba ko kauna uba wa halatukum haka nan na halolinku hala ita ma abin nan ta wajen uwa ko ya uwa ko kauna uwa wa banatul akhi haka nan da diyan yan uwa dan uwan kun da uwa ɗaya uba ɗai ko uba guda ko uwa guda shi ma baka armen abin nan ɗiyansa wa banatul ukhuti haka nan da abin nan ɗiya mata na yan uwa su ma mata domin waɗannan banatul akhi yan uwa ne waɗanda an maza banatul ukhuti yan uwa waɗanda suke mata duk waɗannan yan uwan da yan uwan ka maza da yan ka mata duk ba za ka arme diyansu ba duk da hake sun sai dai ka yi hakuri duk da ganin shawarsu sai dai ka yi hakuri ba za ka arme su ba haramun ne su ma ka aure su sannan wa ummahatukum da uwayenku allati waɗannan anakum da sun ka shayar da ku nono nan ba uwaye na tsatsor sun ka haifa ba a uwa wadda ta baka nono ka sha to ita ma ba za ka arme ta ba domin tana matsayin uwa gare ka wadda uwarka take haramun ka arme ta haka wadda ta baka nono ka sha take ita ma haramun ka ka arme ta wa akhawatukum da yan uwanku min rida'ati na shayar da nono mata guda ta baku nono da ɗanta da kai to ita ma haramun ce ka arme ta na haramun ne ka armi wannan diyatta domin yan uwarka ce kun gane wannan da kyau sannan wa ummahatu nisaikum da uwayen matanku uwayen mata su ma haramun ne ku arme su ka armi mace ta mutu ne ko ka sake ta ne ka dawo ka ce ka armi wata wannan haramun ne kuma wannan yana faruwa domin akwai wanda wani dan uwa na mutumin kauye domin wannan irin wannan tambaya ya yi fada da matarsa sai suka rabu to yana son ya zai biya huce hushi ne gare ta sai ya ce mini ina son eh, abin nan in sanya ka da kai da wani ku je ku neman da aure ya ce ina za ka samu mata ya ce ina son armin wawanci da na saka yana ganin ya yaka na zai huce hushi ne ya ce to ai <laughs> babu armi tsakaninku to su ma waɗannan an haramta haramun ne ku arme su wara ba'ikum haka nan agololinku allati waɗanda suke fi hujurikum a cikin ɗakunanku min nisa'ikum na daga matanku wato mace ka aura ta zo da ku ta zo da abin nan agola a gidanka ta yi armi a wani wuri uban yarin ya mutu ta zo da yarinyar a gidanka to in ka armi wannan uwar yarinya to ba za ka armi diyarta ba shine Allah ya ce allati hartun bihinna amma uwaye waɗanda kun yi duhuli da su wato kun yi zama na arme da su to wannan ba komi ba ku armen su amma fa in lam takunu hartun bihinna idan ba ku yi duhuli da su ba ba ku take su ba to wannan ba lajuna babu komi ku arme su wato kamar kabidi mace aure an karkata da an baka ba daura arme ba a kawo ta baka sadu da ita ba sai ka gadiyarta suka ce ah, wannan kuma ta bani sha aka ce ai diyar wadda ka bida to na walwale na komo a nan <laughs> shi wannan ba komai amma idan ka take uwarta to sai dai kai haƙuri sai dai kai ta haɗe mai yau babu to wannan babu komai gare ku shi ne Allah ce nan Falaju na alaikum babu laifi gare ku sannan wahala ila abu matan diyanku allazina min aslabikum waɗanda kun katsonku su addiya watan ɗan da ka haihuwa ya armi mata to ba ka armin wannan matat wannan sai dai ka yi haƙuri don hannun Allah ya ce min biku daga tsatsonku amma idan ɗa ne wanda kurin kan yi riko ta banni adoptation ka yi riƙe ɗa kamar ka je gidan marayu a baka ɗa ka rika ko kuma ka rike ɗan makwabcinka ko ɗan wanda kun haga shiya ko gari guda ya ɗauke ka uba to shi ba za ka rami diyarsa ba ai ba shi ba komai ka rami diyarsa don ka gani in baka jin kunya <laughs> to wannan ba komai amma ɗanka na tsotsonka to shi wannan ba za ka rama ba to Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini haka nan ku hada tsakanin yan uwa mata yan uwa guda biyu ka armiya ko ka armi kauna tana gidanka sai kuma kaga kauna ta kace ana son wannan aka ce ai ya uwarta na gidanka ce amma komai bari an hada to ba a yi wannan shi anu an shi ba'u bayna bainal ukhtayn ku hada tsakanin yan uwa biyu lokaci guda to ba a yi haka nan illa ma kar salafa sai abinda ya gabata a cikin jahiliya ba ku sani ba kuka yi kuka armi yan uwa biyu ko kuma duk waɗannan da an ka zano kun ka arme su a lokacin jahiliya to wannan ya riga ya wuce al-islam yajibu ma musulunci yana shahewar abin da ya gabace shi waɗannan duka sun wuce amma a gaba ba za ku armi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka faɗa ba abin da ya gabata inna Allah haƙiƙa Allah bai gushe kana gafuran mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin kai ne to waɗannan mataki da muka faɗa duka musulunci ya haramtar da ka armi wata ɗaya daga cikinsu haramun ne mutum ya armi uwarsa da ta haihe shi haramun ne ya armi 'ya'yansa da ya haihuwa haramun ne ya armi gwaggin ko abin nan abin nan sunansa da, da hausa muna ce musu abin nan ya kumbo ya kumbonka to inna to ta abin nan ta obafa a ce gwaggo gwaggin nan ka kawo raɓe muke kira su da abin nan da hillanci a ce kawo raɓe ko gwaggwaraɗe to duk waɗannan haramun ne <laughs> kaka aure su eh, don raɓe-raɓe ne to haka na yan uwanku su ma haramun ne ku arme su amma waɗanda ba waɗannan matan da ba waɗannan ba to nan ba laifi ku arme su ku nema kuma a baku arme bisa ga yadda musulunci ya shata to wannan aya ta ce ƙarshen karatunmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu sai a yi haƙuri da abin da aka abin nan a shawa da aka dama kamar yadda hausawa ke cewa wasalatu wasalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna da tambayoyi eh, kamar guda shida a hannuna tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum ala gafarta malam ko mai azumi na iya amfani da maklin da rana makilin ya kaso kashi biyu akwai makilin da idan ana amfani da shi za a je hamaminsa a cikin makoshi akwai wanda kuma bajin komi salaf-salaf shi ke kamar ruwa to wanda ake jin hamaminsa a cikin makoshin ana amfani da shi to ba za a amfani da shi da rana ba amma idan bai da hamami ba a jin komai to daidai ne kamar mutum na cin asawar ana iya yin amfani da shi wallahu a'lam sai tambaya ta biyu tana cewa assalamu alaikum malam ina neman ƙarin bayani akan surori guda uku sai dai surori biyar ya rubuta yana nufin kashi uku suke wato raka uku surorin kuwa su ne suratul a'la suratul kafirun ikhlas falak da nas waɗanda yawancin limamai ke karantawa a cikin raka'o'in shafa'i da wuturi musamman ma a cikin azumi ko akwai nasi da ya tabbatar da ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam in ko akwai nasi to waɗannan surorin ɗaya ya tabbata ko akwai wasu bancinsu ta abin da zan iya cewa akwai hadisi da ya magana akan waɗannan surorin ana karanta su cikin waɗannan rakoyin guda uku suratul a'la raka'a ta farko suratul ikhla abin nan kafirun raka'a ta biyu suratul nas da abin nan ikhlas falaq da nas a sura ta ƙarshe ta wutiri sai dai ba zan iya tuna hadisin ba ga malam jabir kusa ya zo ya taimaka mana a wannan tambayar to alhamdulillah Eh, sai cewa akwai wasu surori waɗanda su ma suka tabbata bancin su ko kuwa babu to sanin cewa karanta waɗannan surori cikin waɗannan raka'o'i eh, mustahab ne ba wajib ba saboda haka ana iya baddala su a canza su da wasu surori da aka ga cewa ana iya musamman idan mutum bai iya karanta waɗannan surorin ba zai amfani da wasu su koma iya zai amfani da waɗanda ba waɗannan ba sai dai a gaskiya yi amfani da waɗannan a waɗannan raka suka fi wallahu a'lam sai tambaya ta uku tana cewa malam wanda cikinsa ke ciwo eh, har ya kai ga ganin cewa bai iya yin azumi a sakamakon haka sai bai sahur batun cikin dare da yawa yi gari kuma sai ji cewa zai iya wucewa da azumi to shin zai yi azumin ko kuwa ba zai yi ba to yanda abinda malamai ke cewa mutum ba zai ajiye azumi tun cikin dare tsammani cewa ina ganin cewa ban iya yin azumi ba sai dai ya ɗauki azumi in aka wayi gari ya ga bai iya yin azumin sai aji amma ba ya halatta wannan ɗin yana cikin ta'awilat na ta'awilatin ba'ida waɗanda malamai ke cewa idan mutum ya haka to zai ranka azumin wannan yini kamar misalin mai al'ada ce mai haila ta al'adanci cewa biyar ga kowane wata jini na zuwa mata saboda haka hudu ga wata sai ta niyan gobe ma ba za ta tashi da azumi ba tun cewa jini zai zo mata sai bata ɗauki azumin ba aka wayi garin kuma jinin kuma ya zo mata za ta abin da ta yi laifi amma idan jinin bai zo ba to gaba ɗai za ta ranka wannan abin nan eh, yini a bayan jinin ya zo to har yanzu tana da laifi suka ce za ta yi eh, abin nan eh, rashin niyyar da ta yi ba ta yi ba tun cikin abin nan dare to ta yi laifi a wannan wurin in an dace abin nan jinin ya zo to ta kukuta amma in jinin bai zo ba to tabbas ta san da cewa wannan azumi ana binta sannan kuma akwai laifi na rashin ɗauka tun cikin dare to shi mai marashi lafiya baya halatta shi ma aikata haka ne saboda haka sai ɗauki azumi nan waye gari rashin lafiya kama shi bai iyawa sai ajiye azumi yana iyawa kuma sai ya ci gaba da azumi saboda haka ya laifi ne na rashin ɗaukan azumi tun cikin eh, dare wallahu a'lam tambaya ta hudu tana cewa malam kamar yadda kai bayani yana nufin malam mansur je ya magana akan gado cewa maɗaukakin sarki ya yi umarni da ya umarci al'umma da raba gado to malam kamar a samu ɗaya daga cikin ya faɗa cewa ya yafe haƙƙin <coughs> ga sauran ‘yan uwansa ko ‘yan gado to shin yaya hukuncin shi yake to dama gadon haƙƙinsa ne za a bashi idan ya ce ya yafe bai ce a ba wani ba to duk za a gami a raba in kuma ya ce na bar wa wani rabona na ka da rabon sai a ba wani wallahu a'lam to sai tambaya ta gaba tana cewa malam shinko a azumin kafara ga wanda yana tafiya da mota sai ya wata mota abokin sa ya rasu abokin tafiyarsa ya samu kariya biyu kuma bayan kwana biyu sai allah ya yi masa rasuwa ko zai yi eh, masa azumi zai masa azumi bayan ya biya diya ba azumin kawai zai tambaya haka kawai sagaga ya bar abin uban tahiya ba saboda haka wannan abin nan kashin kuskure ne to kashin kuskure kuma ba kawai cewa kai ai azumi shi shikenan ba abin da za a sai azumi ba sai an ba da diya nan kuma ai azumi ciyarwa ne ba a yi a nan wurin ka fara kashin kai sai da azumi ko eh, eh, tufatar da abin nan bayi saboda ka zai yi azumin a sanadiyar cewa shi ya sanadiyar salwantar rayuwarsa sa'annan kuma akwai diya kamar yadda na ce wallahu a'lam sai tambayar mu ta ƙarshe tana cewa assalamu alaikum akaramaka Allahu mutum ne ke wanka yana azumi sai kun fanto ka ga kunninsa shin ko zai iya eh, watsa ruwa domin eh, kuranyewar eh, wasu wasalam to idan kumfan toka ta shiga a cikin kunni to mutum ya dabara dai da zai hitar in ma ruwan zai sa kunye ta ba yanda zai yi sai ya sa ruwa to ya dan sa ruwa din ya hita don duk abin da zai bi cikin kunne ya shiga bai cikin abin da ke lalata azumi sai abin da zai bi daga cikin makoshi saboda haka sa ruwa na wannan kumfan toka din da hita to babu laifi a'lam eh Eh, wannan yana cewa malam shi yana halatta ga mutum ya auri tobashiyarsa eh, wato diyar eh, wato diyar yat babansa yan babansa ita ce to ba shi ya ko to ai abin nan cikin wadanda malam ya karanta wadanda Allah ya haramta babu to ba shi ya a ciki diyar ɗan da diyar yar uwa ko suke ciki amma diya ammi ko ne yake magana a nan ƙanin eh, eh, uba ko kuma wan uba to za a iya aure tsakaninsa da abin nan ƙaunar eh, uwa uban ko kuma yau uban wannan na da ɗa namiji waccan kuma na da ya mace sai haɗa su aure na wallahu a'alam a rubuto tambaya muke so ba mu sun tsari ya wargaje in ka tambaya wani kuma zai tambaya ina amsa ma ba a ce ba amsa ma wani saboda haka aya kuri ina ita sai ka hadu da ni ka tambaye ni eh. amin hajji ta kamata kudu bi imani na wamai da masu yadda wa mai kamata banda zana da yi jannata mana lafi da mata hau na masu yadda duniya wa mafi ina lamar bi asimai na wa abisar na kuwa ta nama a kaitana واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك